Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya duka a jamhuriyar Nijar ko VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Hafsan dan mai soro daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau 21 ga watan Mayu ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a matsayin ranar ɗinke bambance-bambance da ke tsakanin al'adu domin zaman lafiya da ci gaban al'umma na duniya. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Hafsat da kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa zai ba da umarnin bincikar kutsen da aka ce wani mai bawa hukumar binciken ƙasa ta FBI rahoto ya yi a cikin kwamitin kamfen ɗin shi na shekarar 2016 har ya haddasa rikici a ma'aikatar shari'a ta ƙasar. jami'an afghanistan sun ce waɗansu 'yan tawaye da ba a gane ko su waye ba sun kashe ma'aikatan zubar da sharar mahakar ma'adanai tare da sace guda daga cikin ma'aikatan hukumar zaben venezuela ta ba da sanarwar cewa shugaban kasar da ke kan mulki nicolas maduro ya sake lashe zaben da aka kammala abinda zai bashi damar ci gaba da zama akan karagar mulkin har na tsawon karin wasu shekaru shida kanin labaran kenan hukumar kwastan ta najeriya ta agaza wa 'yan gudun hijira na jihar yobe muna da rahoto bayan bayan labarai. Sai kuma batun harkokin sufuri da ya tsonewa al'ummar gore na jamhuriyar Nijar ido. Rahoton hukumar kididdiga ta ƙasa a Najeriya na nuni da cewa tattalin arzikin ƙasar ya ja baya duk da kuɗaɗen da ake dawowa da su daga ƙasashen ƙetare da masu kula da lamura ke cewa. abu ne mai kyau na zancen a dawo da kuɗin amma babban damuwar mu a najeriya yanzu shine mai ake yi da wannan kuɗin mutane suna so su ga cewa eh an dawo da wannan kuɗaɗen kuma ana moransu domin lafiyan jama'ar duka. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda a yau zai taɓo batun ilimin tsangaya. Za ku kuma ji nasiha kan batun zaman lafiya albarkacin watan azumi sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa zai ba da umarnin bincikar kutsen da aka ce wani mai bawa hukumar binciken ƙasa ta FBI rahoto ya yi a cikin kwamitin kamfen ɗin shi na shekarar 2016 har ya haddasa rikici a ma'aikatar shari'a ta ƙasar. A wani bayani da Sarah Iskar ta bayar, a yammacin ranar Lahadi ne ma'aikatar shari'a ta bada sanarwa cewa ta umarci babban su feto kan ya tantance kan ko akwai wani rashin dacewa ko dalilan siyasa a yadda hukumar bincike ta FBI ta gudanar da binciken sirrinta kan mutanen da ake zargin suna da alaka da wakilan Rasha da suka yi shishigi a cikin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 da aka yi a nan Amurka. A cikin mintuna kaɗan bayan da shugaban ƙasar ya taɓo wannan batu a shafinsa na Twitter, makarraban gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama sun mai da martani sun yi imanin cewa barazanar da Trump yake ita ce mafi muni da aka taɓa yi wa ma'aikatan shari'a tun bayan da Trump ya kori shugaban hukumar binciken manyan laifuka wato James Comey a yayin da yake bincikar kamfen ɗin shi. Kafofin yada labaran China na can suna ta yada yada bayanai iri-iri kan abin da suke kira tsagaita rikicin cinikayya bayan da masu yarjejeniya na Amurka da China suka amince da ɗauke harajin da suka ɗora wa juna tare da rage gibin da ake da shi dangane da kayan da Amurka ke kaiwa can China. Duk da haka dai masana tattalin arziki da 'yan kasuwa sun ce akwai hanyoyi da yawa da za a iya gyara dangantakar bayan shige da ficen kayayyaki. Kafofin yada labaran na China sun mai da hankali ainin kan cewa kasar bata ba da kai bori ya hau ba a tattaunawar da take da Amurka kan wannan lamari. Illa kawai alkawarin da ta dauka na inganta shigo da kaya daga Amurka. Wani sharhi a wata jaridar kasar China mai suna China Daily mai taken yarjejeniyar Amurka da China za ta taimaka wa kasashen biyu da duniya baki daya. Ya ce idan China ta ƙara kayan da take shigowa da su Amurka kamar kayan abinci da kayan aiki hakan zai taimaka wajen biyan bukatunsu da za su taimaka wa kasar wajen ci gaba da kuma biyan bukatar 'yan kasar. Sharhin ya ƙara da cewa duk da matsin lambar da ta fuskanta, China bata ji tsoro ba kamar yadda shi kansa shugaban shugaban Amurka Donald Trump ya lura, sai dai matsayawa da ta yi kan bakanta ta kuma nuna sha'awar tattaunawa. Jami'an Afghanistan sun ce waɗansu 'yan tawaye da ba a gane ko su waye ba sun kashe ma'aikatan zubar da sharar mahakar ma'adanai tare da sace guda daga cikinsu. Harin ya auku ne a safiyar yau Litinin a lardin Kandahar da ke kudancin ƙasar. kakakin shugaban 'yan sandan lardin ya ce ma'aikatan na gyara wurin ne domin a fara wani aikin girka bututun mai na biliyoyin daloli mai suna tafi a farkon wannan shekarar dai kungiyar taliban ta yi alkawarin ba da haɗin kai domin cimma nasarar aikin saboda yadda ta fahimci mahimmancin aikin ga kasar kuma ba su ɗauki alhakin kai harin ba An samo sunan tafi ne daga kasashen da suka yi haɗin gwiwa domin yin aikin, wato Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan da kuma India. Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben Venezuela ta ba da sanarwa cewa shugaban kasar da ke kan mulki Nicolas Maduro ya sake lashe zaben da aka kammala abinda zai ba shi damar ci gaba da zama a kan karagan mulkin har na tsawon ƙarin wasu shekaru shida. 'Yan adawa sun wa zaben wanda aka gudanar a ranar Lahadi wanda suka kira rantsar da mugun shugaba wanda kuma ƙasashen duniya suka yi Allah wadai da shi. An saka ran cewa Maduro ɗan shekaru 55 wanda kuma tsohon direban Hayes ne zai lashe zaben duk da cewa akwai rikici da yake ta zurfafa har ya sanya kayan abinci suka yi karanci a yayin da samar da man fetur ya yi ƙasa a ƙasar da take ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowace fitar da mai a duniya. Wani tsohon gwamna a ƙasar Henry Falcon shine ya yi takara da Maduro amma fitowar wani fadan coci Javier Bertuce ya taimaka wajen hana shi samun nasara. A yau Litinin ne kasar Paraguay ta buɗe sabon ofishin jakadancinta a birnin Kudus inda ta zamo ƙasa ta uku da ta yi wannan yunkurin mai kunshe da siyasa a cikin satin da ya gabata. Shugaban ƙasar Paraguay Horacio Carte a jawabin buɗe ofishin ya bayyana cewa ɗauke ofishin jakadancin daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus na da ɗimbin tarihi kuma zai ƙarfafa dangantaka tsakanin Isra'ila da ƙasar ta Paraguay. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi maraba da wannan shawarar. A satin da ya gabata ne Amurka ta kasance ƙasa ta farko da ta buɗe ofishin jakadanci a birnin Kudus inda ta cika alkawarin da shugaban ƙasar Donald Trump ya yi a lokacin yakin neman zaben shi. Guatemala ta biyo sahun Amurka bayan kwanaki biyu. Hafsat ɗan mai tsoro ta karanto mana labaran duniya. Toma da labarin mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda hukumar kwastan ta kai wa 'yan gudun hijira na cikin gida da ke jihar Yobe ɗauki kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu baban gida Jibrin ya aiko mana. a hira da na yi da shi ta wayar tarho shugaban hukumar ta kwastam mai kula da shiyar seme alhaji muhammad ali ya bayyana cewa hukumar ta mika wayannan kayayyaki ne da suka hada da buhunan shinkafa da man girki da kayayyakin sakawa da takalma na yara ga rundunar sojin najeriya domin gabatarwa ga sansanonin yan gudun hijira da ke jihar yobe hukumar ta kwastam ta ba da wayannan kayayyaki ne bisa umarni daga shugaban gwamnatin tarayyar najeriya na tallafawa yan gudun hijira a fadace-fadacen da ake a sassa daban-daban na najeriya musamman ma eh, arewa maso gabashin najeriya mun aika ma gudun hijira shinkafa dubu goma sha biyu batancin tirela ashirin kenan da kuma man gida da ke ce ma toki oil jarka dubu daya da ashirin da biyar sannan mun ba su gomi shuga dari biyar mun ba su tumatirin gwangwani kasan dubu hudu da dari biyar sannan mun ba su daurin kayan kayan sawa kenan wajen bel da biyar. a bangare daya har ila yau hukumar ta kwastam mai kula da shiyar ta same ta kama buhunan shinkafa da adadin su ya kai na trailer takwas a ƙasa da makonni biyu da suka gabata shugaban hukumar alhaji muhammad ali ya bayyana cewa hukumarsa za ta ci gaba da yaƙi da 'yan fasa domin hana shigowa da kayayyaki da aka haramta shigowa da su cikin gida najeriya musamman ma dai shinkafa da sauran kayayyaki da suka hada da na gwanjo To kuwa jama'a suka ji game da wa'annan kokari na hukumar ta kwastan na ba da gudunmawa ga 'yan gudun hijiran ga dai da wani ke cewa. Eh gaskiya hakan yana da kyau kuma ta yi kokari akan hakan. Sai dai abin da ya kamata ya kamata kuma sojoji da ake bawa suna kaiwa ya zamto cewar an tabbatar da cewa suna kai wannan sako ga wurin duk da dai mun ji wasu na magana cewa sun samu. Kana da wani naka a Maiduguri da ya tabbatar maka cewa yana samu. Eh kwarai mako akwai lokacin da wasu daga cikin yan uwana da ke can kace su an sa sunan su daga cikin wanda za a ba wannan tallafi ko a kwanan da ma dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da umarnin sakin naira biliyan goma domin rarrabawa ga yan gudun hijira a sansanonin yan gudun hijira daban-daban a yankin arewa maso gabashin Najeriya abinda kuma zai taimaka wajen inganta rayuwarsu babin ya jibrin murai Amurka daga Lagos. To a gaida baban gida, rahoton hukumar ƙididdiga ta Najeriya na nuni da cewa haɓakar tattalin arzikin ƙasar ya ja baya karan farko tun shekara ta 2016 yayin da gwamnatin tarayya ta bayyana niyyarta ta amfani da kuɗaɗen da ƙasashen ƙetare ke dawowa da su da aka kwato daga hannun waɗanda suka wawuri dukiyar talakawa wajen inganta rayuwar al'umma. A cikin hiranmu yayin ziyararsa a ofishinmu Reverend Dr. Barje Mai Gadi, limamin ɗarika Ekuwa Wusetu Abuja ya bayyana cewa. Abu ne mai kyau na zancen a dawo da kuɗin, amma babban damuwar mu a Najeriya yanzu shine me ake yi da wannan kuɗin. Domin akwai wahala da yawa. Mutane suna so su ga cewa eh an dawo da wannan kuɗaɗen kuma ana su domin lafiyan jama'ar duka. Saboda haka muna ganin cewa ya kamata gwamnati ta fara bayana ma jama'a abin da ya shigo ga kuma abin da aka yi da wannan kudin sannan ya kamata a ga cewa wahalan jama'a ya fara riguwa ta dalilin mai da wannan kudaden to yaya kake ganin yunkurin wannan gwamnatin na yaƙi da cin hanci da rashawa kasancewa wannan batun na ɗaya daga cikin manyan batutuwa da ta sa gaba a lokacin yakin neman zaɓe kawo yanzu ka gamsu da ci gaba ko da aka samu a wannan fannin zan ce na gamsu da shi ba domin abubuwa ba su canja ba an kawo mana zancen canji cewa rayuwarmu zai canja ya zama yadda jama'a za su samu rayuwa mafi aminci amma duk da haka bayan shekarun kusan biyu yanzu haka na muna cikin wahala kuma wahala wahalar karuwa so ba mu sani ba yana yiwuwa gwamnati tana da wata asiri wanda bata bayana mana ba ta bayyana mana ainihin abin da ake da wannan kudi hanyoyi sun riga sun lalace jama'a ba aiki yan makaranta suna gama ba aikin da za su yi to zancen mai da kuɗin abu ne mai kyau amma me ake da wannan kuɗin muna so mu ga cewa an mora wannan kuɗin ya rage wahalan eh, matasa da waɗanda suke neman aiki da kuma rayuwar dukan yan Najeriya. An wayi gari Najeriya kuma ta sake samun kanta a cikin wata kalubala tana fuskanta wata kalubala da ta shafi ba matasa kaɗai ba amma har da ma'aurata ana batun wannan shaye-shayen da ana batun miyagun kwayoyi to yanzu sun koma magunguna da ake sarrafawa ma domin maganin waɗansu cututtuka sun kasance abin da ake sha a maye a najeriya ya kake me ya kawo haka kuma ya za a shawo kan wannan matsala to ina gani kamar zancen tarbiyya na ciki iyaye suna kokari su ga cewa sun yi tarbiyya mai kyau amma ina ga kamar yadda matasa da yawa ba su da abin yi saboda haka hankalinsu ya koma ga abubuwan da zai kawo masu watakila kwanciyar rai ne da zai sauransu biye da haka ina gani ya kamata gwamnati ta sake duba yadda ake sadda magunguna a kasar mu a da ya kamata in ka je asibiti za a baka takarda a nuna maka cewa ga maganin da za ka je ka saya in ka je kuma shi za ka saya amma yanzu haka mun lura cewa ko a pharmacist jama'a suna ta faman shigo su sayar magunguna ba tare da ka'ida ba ina ji ya kamata a sa ka'idodi a kasa da zai hana ma masu sadda magani sai ma kowa da magani sai dai idan aka samu cewa wannan magani likita ne ya rubuta kuma akwai amfanin shi in ba haka ba ina ga matasan mu za su kai inda ba za mu rike su ba. haka yake reverend dr Borje mai gadi gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin aikewa da ƙwararru domin su gudanar da bincike a garin gure da ke yankin zindar bayan da jami'an gari suka nuna damuwa a kan yadda faduwar tireloli da motocin dakon man fetur a tsakar gari ke barazana ga rayuwarsu wakilinmu a birnin yamai sulamun muni barma na ɗauke da ƙarin bayani ta hanyar dan majalisa honorable manso liman amadu mai wakiltar mazabar gundumar gurane al'umar al'ummar garin gure ta gabatar da korafi wa gwamnatin nijar a dangane da yadda faduwar manyan motocin dakon kaya da na dakon man fetur ke ta'azzara akan babbar hanyar da ke ratsa wannan gari lamarin da sau tari ke haddasa asarar rayukan bayan allan da basu ji ba basu gani ba accident din da aka ya kai manyan motoci da sitar suke wada wajen ashirin kuma duka cikin gari an yi rashe rashe yawa cikin gari cikin abril telem ya bigi wasu yara yarinya guda yan lise surplus ta mutu arin su oka guda surplus ta mutu cikin vacance kin nan akwai guard biyu da su ma telem ya bige suka mutu a wurin kenan wannan abun wannan matsalar yi yawa shekaran jiya sitar da ya hwadi yan gari suka rugu bisa sitan gin da lacrimogen da ket aka tare wannan mutanen da kowa ya zo ya dauki gazuwar wannan gazuwar ne in su ne kun ga abin da ban nan da za a yi duk da kasancewar ta ɗaya daga cikin gundumomin farko da tsarin fasalta yankunan karkara ya kafa a washe garin samun yancin kan jamhuriyar Nijar har zuwa shekarar ta 2018 hanya ɗaya takce ke ratsa garin Gure wacce ke fitowa daga Zandar zuwa Difa dalili kenan da faduwar manyan motoci ke kawo tsaiko ga sha'anin hada-hadar yau da kullum in ji dan majalisa honorable liman daga bakin open abin da ya kai ne in mota ya hwadi ya yi bulokin hanya wajen kwana biyu babu motan da yake wuce kar in ya huto daga gabas ya huto daga yamma sai dai a sauya mutane na gabas su je can na yamma su je can haka ake in aka zo bakin tasha cikin ashirin kin na wajen goma sha ɗaya daga bakin tasha suke faduwa in suka fadi ko su tare wannan hanya ko su fada cikin rami tunda hanyar ba yi shi daidai ba ko da wani kote rami ne akwai cikin hanya abinda muke tambaya yaya gwamnati zai yi ya za a yi ga wannan hanya ne don saboda accident nan ya rage wasu yan ba duk abin da muke jin tsoro ran da sitar na essence ya hwada a cikin garin tunda bakin hanya ne duka mahauta da wani wani da kowa ya hura wuta ministan manyan ayyukan gine-gine da tattalin hanyoyin zirga-zirgar ƙasa kadi abdullahi ya bada tabbacin duba hanyoyin aikewa da tawagar kwararru domin gudanar da bincike don samo bakin zaren warware wannan matsala ko da yake a cewarsa abin na da nasaba da halin kwararowar hamada da wannan lardu ke fuskanta. Mu za mu aika inspection a shi a duba a gani me ya kamata mu mu yi in gyaran hanyar ne in buɗe ta ne ya kamata a yi in wani amenajima ne ya kamata a yi kurin da ake yake faruwa akwai huta zuwa Nigeria zuwa Difa to na san ko akwai kwanoni ko kuma akwai abubuwa a manajama da ya kamata yi kuma an ka zo wurin an ka inspection sai mu gani ya kamata mu yi a manajama za mu sa a manajama sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a tausaya To kada dai a shafa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 11 da minti 17 na asuba ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah Ubangiji ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro idan har kuna biye da shirin sau da ƙafa, a cikin shirin mu da ya gabata, wanda muke tattauna wasu kaɗan daga cikin hanyoyi da suka kamata a bi wajen inganta tsarin makarantun tsangaya. Masana a wannan fannin na ganin cewar tsarin da gwamnatoci kan bi wajen gudanar da makarantun sun saba ma hanyoyi da suka kamata a bi, wanda hakan ya sa tsarin bai kai ko'ina ba. Hakan na nuni da cewar akwai buƙatar mahukunta su yi waiwaye adon tafiya da kuma nazartar ire-iren tsare-tsare da magabata suka yi a lokutan baya. aka zo yi kawai sai aka zo manya-manyan boko yan boko a an zo za a kaddamar program daga federal daga state wane ne wane ne kawai sun zo sun fara ba tare da sun hada mutanen da ya kamata na grassroots wanda ya kamata su ɗin su zama suna ciki ba ya kamata malaman kansa suna ciki kowane malami na sanga yana cikin decision making din yana cikin shawararin da za a yi da abubuwan da za a yi amma aka bar su haka yan su ma za su ce oho abin ashe dai ba da lallewa mu ne ba ilo suna so ne su ma su amfani kansu ne daga wurinmu so saka zai kawo dan rashin gaskiya da rashin yadda da mutum a hakan haka din sai ya zama ne haɗin kai da ake nema ba a zuwa samu ba to yanzu in muka duba idan ana son misali a farfaɗo da wannan shirin tunda kina da kwarewa wannan fannin me ya abin da ya kamata a yi a zo a haɗu da mutane da suke damdam tare da makarantun nan sangayoyin makarantar a yadda kana kamar da na faɗa su malaman kansu masu sangaya bulamomin da sangaya ne ke karkashin su lawanin ba za a ba a ce wannan abu na gwamnati ne kawai shike minister of education za ta yi ba a akwai sanga section a minister of abu da education primary side din akwai sanga kaza kaza a ce yan ministry ne kawai za su yi ba za a involve in su direct ba za a samu amfanin ba dole ne haɗa su haɗa kai a yi involvement ɗin sannan a samu nasarar kan abu. Shi ma ɗan masanin fika Alhaji Baba Ba'aba na ganin akwai mafita. Yadda za a yi gyara inda suke nafa inda tsangayen suke sai a kai musu taimako a wajen. a ɗauki malamai wanda za a koyar turanci da koyar lissafi a kai su can sannan a taimaka musu rayuwarsu ya ɗan gyaru ya zama na akwai ruwa akwai wuta akwai abin waje inda su kwana akwai ruwan sama ko akwai sanyi akwai inda su kwana annan inda suke ɗin ya kamata a daɗaɗa musu wurin su ci gaba da karatunsu wato ya kamata gwamnati ɗin ta amince cewa tsangayar nan fa baya da za a yi da shi sai a karɓe shi amma a yi in suna so a yi modernize nashi da kawo wasu abubuwan da zai sa mutumin da yake tsangaya kuma zai yi iya aikin zamani ɗin ne za a kawo a nan tsangaya ba a ɗauke tsangaya a kai wani wuri ba To amma tsohon famunan sakatare a ma'aikatar ilimi Alhaji Muhammad Abubakar ya ce in an bi wannan hanya lalle haƙa ka iya cimma ruwa. wannan abin da matar gwamnan ba ta fara is a good thing ah, amma yana da tarihi mu da arewa da muka watsar da abin malam Maina muka watsar da abin da an ci gaba da wannan irin replication na abin da ke ya kasa yanzu akwai son Arabic or oh, you don't need to call it Arabic or anything yi makarantun amma a tabbatar cewa da integrated ga western da kuma damu ah, Islamic education it will work amma sai waɗannan jihohin a arewa mun haɗu yaran da suke on the street za a ga babu kuma ya zama doka ce abin da ke fara take kai because we are on phone idan dai arewa ba za su haɗu gaba ɗaya ba su haɗa kai gaba ɗaya gwamnonin arewa su ce taunau a yi wannan tsangaya ɗin da purpose na cewa babu yaron da zai bar locality din shi ya taho birni wai tafiya gabas karatu a'a a yobe kake ka zauna a nan gamman da nan nan gamman ta organization ta taimaka a kawo makarantun nan a rika karatun dare na ciyawa duk a yi amma a yi integrating din watan yadda ke ko da waɗannan abu da ake cewa 3R reading writing da arithmetic shi ake cewa 3R ko su ake yi it will benefit mu arewa da an daina wannan bara yawwa sarkin Kano ya fara wannan move din na tausaya amma me ya faru malamai saboda ba su san wannan abin da yake hanyar ce ta samun easy labor da samun kudi su ruwan nan yaran ba su san ayi but we have to tilan mu takura kanmu mu tsaya mu nuna malaman nan ai ba za su bayan suna wannan yawon banza kuma a arewa wallahi sai mun yi wannan ba za mu samu kwanciyar hankali saboda yanzu yaran nan ga su nan out of school nan yanzu a arewa ya over ya over i think 18 eh, million ko something like that out of school a arewa kawai so we have a work a haɗu gaba ɗaya a yi shi in a sort of unified wanda mun yadda da shi kuma mun yi sa education is on the concurrent list mu tsara shi da zai tafi cikin Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Abuja, Hassan Maina Kaina, wanda ya haɗa mana rahoton, da kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai Julie Lazarus Gresham. mai ba da umarni. Ni ne naku kamar kullum, Dr. Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar a sha ruwa lafiya. To a gaida Harande sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Malam Ango Malami makaranta da Sani mai lange-lange ya wuri inda suka ce muna kira ga mahukuntan Najeriya da su ƙara yin ƙoƙari game da rikicin manoma da makiyaya da ke faruwa a wasu yankunan Najeriya ganin yadda ake samun kashe-kashen rayukan jama'a. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga Yusuf 'yan Ramadan mai gambawa daga jihar Gombe, Najeriya, inda ya ce Assalamu alaikum muryan Amurka, ku bani dama in yi tur da Allah wadai dangane da sace matan aure su uku da wasu 'yan bindiga suka yi a birnin gwarin jihar Kaduna. Hakika wannan abun takaici ne. Muna fatan gwamnati za ta yi gaggawan ceto da waɗannan matan auren. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Abbas mai tiraida bakin kasuwa inda ya ce hakika samun nasara da wasu kwararrun likitoci a jihar Adamawa suka yi na raba wasu tagwaye waɗanda suke manne da juna. Hakan ya yi kyau ya nuna cewa muna da kwararrun likitoci a ƙasar mu Najeriya. kaɗan kenan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa ga nasiha albarkacin watan ramadan sunana muhammad musa ana min inkiya da mai takobi zaman lafiya a nan a ƙasanmu ta najeriya ba ma a ƙasanmu a duk inda musulmi suke su zama masu neman su zauna lafiya da junansu domin mu sani manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita fitina bacci take kuma allah ya la'anci duk wanda zai ta da ita kuma mu sani duk abin da zaman lafiya bai baka ba rahin zaman lafiya ba zai baka ba a matsayinmu wanda muka tashi da tarbiyya mai kyau mun san tun muna yara idan mutum ya tashi zai wani abu wanda zai tada hankali na faɗa manya za su jawo ka su nuna maka kai kai kai bari bari kar kai haka bai dace ba so kaga a nan mun tashi da tarbiyya ta sanin cewa wato tashin hankali ba alkhairi ba ne zaman lafiya shine ya fi zama alkhairi don haka a nan ina amfani da wannan dama da na samu a wannan gidan rediyo naku mai albarka ina kiran 'yan uwanmu musulmi a duk inda suke duk inda suka tsinci kansu su zama masu son a zauna lafiya su zama masu son a kara mutuncin juna kada ka zama wanda da ka zo ka tara ana rigima an ce ai da wani ake rigima da ka zo ka sa duka a'a ka tsaya ka shaurara ka ji menene abin da ya hada sai ka zama abin da alkur'ani ya datar da kai wa sulhul khair ma'ana ka zama mai sulhu domin yi sulhu alkhairi ne tsakanin juna da juna so wannan shine kirana ga 'yan uwanmu musulmi allah ya sa da muka fara wannan wa azumi na wata ramadana allah ya sa mu gama shi lafiya albarka da take cikinsa allah ya sada mu da ita allah ya ba mu ikon yin ibada allah ya karbi ibadunmu to allah ba da ladan ibada kafin mu karkare ga tashin muhimman kanan labarai Jami'an Afghanistan sun ce waɗansu 'yan tawaye da ba a gane ko su waye ba sun kashe ma'aikatan zubar da sharan mahakar ma'adanai tare da sace guda daga cikin ma'aikatan. Harin ya auku ne a safiyar yau Litinin a lardin Kandahar da ke kudancin ƙasar. Kakakin shugaban 'yan sandan lardin ya ce ma'aikatan na gyara wurin ne domin a fara wani aikin girka bututun mai na biliyoyin daloli mai suna tafi. A yau Litinin ne kasar Paraguay ta buɗe sabon ofishin jakadancinta a birnin Kudus, inda ta zamo ƙasa ta uku da ta yi wannan yunkurin mai kunshe da siyasa a cikin satin da ya gabata. Shugaban ƙasar Paraguay Horacio Cartes a jawabin buɗe ofishin ya bayyana cewa ɗauke ofishin jakadancin daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus na da ɗimbin tarihi kuma zai ƙarfafa dangantaka tsakanin Isra'ila da ƙasar ta Paraguay. Hukumar zaben Venezuela ta ba da sanarwa cewa shugaban kasar da ke kan mulki Nicolas Maduro ya sake lashe zaben da aka kammala, abinda zai ba shi damar ci gaba da zama a kan karagar mulkin har na tsawon karin wasu shekaru shida. 'Yan adawa sun ƙauracewa zaben wanda aka gudanar a ranar Lahadi, wanda suka kira rantsar da mugun shugaba, wanda kuma kasashen duniya suka yi Allah wadai da shi. An saka ran cewa Maduro ɗan shekara hamsin da biyar wanda kuma tsohon direban hayis ne zai lashe zaben duk da cewa akwai rikici da yake ta zurfafa har ya sanya kayan abinci suka yi karanci a yayin da samar da man fetur ya yi ƙasa. To a gaishe ke da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da dare ku je mu da shirinmu na karshe a yau. Inda za mu so mu ji ku kan zaɓukan jam'iyyar APC a jihohi da ke barin baya da ƙura Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin sharhi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin. Hafsat Bello dan mai soro. Da kuma ita Julie Gresham da injiniya mu har ma da safinata da ta zo nan zaune tana jiran yau da gobe alheri ke muku fata alheri sai ku dakaci shirin.